a bayanan da ta bayar jaridar le wacce ta bankaɗo wannan labari ta wallafa wata takardar da ke nunin an yi wa gwamnatin nijar zubin miliyan 390 na dola wato miliyan 200 na sefa a wani asusun bankin da ke dubai a shekarar 2011 sakamakon cinikin ton 5,000 na uranium tsakanin wani kamfanin ƙasar rasha da daraktan fadar shugaban ƙasa na wancan lokaci ministan kuɗi a yau hasumi masaudu a retirer cet argent du Trésor pour faire des dépenses publiques, notamment des véhicules pour la garde présidentielle. Voilà les faits. Hassan Masa'udu na mai cewa abin da ya faru a zahiri shine kasar Nijar ta hanyar kamfanin Sofamin ta yi wa kamfanin Areva shugabanci mai kamar dillanci domin cike ka'idodin wani cinikin ton dubu hudu na Iranium da kamfanin na Faransa ya saida wa wasu abokan hulɗarsa waɗanda aka zuba a wani bankin Dubai. Dalili kenan da kamfanin na Areva ya ba Nijar miliyan 800 na sefa a matsayin la'ada waɗanda fadar shugaban ƙasa ta yi amfani da su domin sayo motocin eh, rundunar tsaron lafiyar shugaban kasa saboda haka zargin mun yi da ciki ko sayar da uranium a ɓoye ba gaskiya ba ne in shi hasu masa'udu tun dai shugabannin kungiyoyin fafutuka irin su hamidu sidi fodi na ondd suka yi wa wannan batuca suna masu nuna rashin gamsuwa da bayanan na ministan kuɗi a bar shari'a ta yakin da shugaban kasa isu muhammadu ya kamata ya hito ya kwatanta ma 'yan nijar da cewa to ko kuriye ne yake da karya ko ko ministan shi ne ya yi wawari dukiyar al'umma kuma da nan ya kai kotu ya liƙe mana shi don saboda mun san da cewa sata ba ta da yau ba ta da ita gobe muna bukatar wannan kuɗin a yi muna gaskiya don mu talakawa mu gani a ƙas 'yan jarida wannan Allah musu albarka don saboda sun bankaɗo abin da talaka suke so. A ci gaba da kokarin ganar da jama'a rashin sahihancin wannan labari, ministan kuɗi Hasu Masa'udu ya buƙaci 'yan ƙasa su gudanar da bincike da kansu, kamar yadda wani na hannun damansa Abubakar Sabo ke cewa. Ku tai ku tambayi famin ko ku tambayi inda ya kamata inda Nijar ta taɓa sai da ton dubu biyar na Iranium. Kenan da nan kun gane maganar da wannan jaridar ta faɗi ƙarya ce akwai wasu hujjoji da za a iya cewa lalle wannan magana ba gaskiya bane ba eh hujjoji shine guda a Niger ga iya ga shekara guda ta sai da uranium ton dubu biyar duk gudan abin da Niger ga yi ton dubu hudu ne kuma kowane ya kwatanta kowane akwai yana ɗaukan nashi Nijar ta ɗauki nata Faransa ta ɗauki nata Japan ta ɗauki nata Spain ta ɗauki nata a cewar Jaharu Mamman na kungiyar INEP bugo da ƙari babban editan jaridar Independent Police ya rage na mahukuntan Nijar su ba 'yan ƙasa hakkin su na sanin gaskiyar lamari kada a yi sarai saboda idan aka zo ana zancen eh, arzikin cikin ƙasa ya shahi dukkanmu 'yan Nijar kenan ba zance bane wanda ya shahi mai iko ko zance bane wanda ya shahi wani ji daɗin mai iko zance ne wanda ya shahi ƙasa ya kamata a bi shi a yi nazarin shi a ga an kawo gyara Wannan sabon labari da jaridar Le ta kira Iranium Gate ya bayyana ne a wani lokacin da 'yan niger ke ci gaba da ciza yatsa a game da kamuwar kadarorin da wata kotun Faransa ta yi wa niger a ci gaban shari'ar da ke tsakaninta da kamfanin Afrikar na wasu Indiyawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger.